a khartoum babban birnin kasar sudan a kai bikin sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiyar ta kasar sudan ta kudu a gaban idon shugabanni da dama na afirka shugaba salva kiir na sudan ta kudu da abokin hamayyarsa rick mashar suka sanya hannu kan yarjejeniyar wacce ta tanadi tsagai ta buɗe wuta da raba madafun iko a cewar shugaba kir ya ce dole mu faɗa wa kanmu gaskiya mu kuma amince cewa wannan yakin ba sa da mu 'yan sudan ta kudu muka kwashe shekaru biyar muna yi ba shi da ma'ana ya jefa al'ummar mu cikin hali mawuyaci da kashe-kashen ɗaruruwan matasa maza da mata ba gaira ba dalili ya lalata tattalin mu ya kuma raba kan mu da al'ummar mu fiye da a lokutan baya. And people divided more than ever before. ana sa rai nan da watanni uku a kafa majalisar ministoci ta rikon kwarya da za ta yi mulki tsawon shekaru uku shugaba kir zai ba da sunan mutum ashirin rick mashar mutum tara sannan guda shida za su fito daga sauran kungiyoyi za a sake bawa mashar mukamin mataimakin shugaban kasa an kuma amince da kafa majalisa mai wakilai 550 332 daga kir 128 daga mashar ragowar kuma daga sauran kungiyoyi za a faɗaɗa yawan wakilai na shugabancin ƙasar domin biyan bukatun kowane bangare na al'umma sai dai tambaya a nan ita ce yadda za a samar da kuɗin tafiyar da aikinsu kasancewa sudan ta kudu duk da arzikin man fetur da take da shi tana fama da talauci sakamakon shekaru na yakin basasa saboda haka shugaba da mashar suka yi kira da aiwatar da yarjejeniyar a cewar rick mashar The devil sometimes is embedded in the implementation. Ya ce, a wasu lokutan akwai matsala wajen aiwatarwa. Idan babu wani kuduri na siyasa, za mu iya sanya hannu kan yarjejeniyoyi masu kyau, amma ba za mu samu sukunin aiwatar da su ba. In haka ai ba mu cimma komai ba. Shugaba Kir na da kyakkyawan fata wannan yarjejeniyar za ta ɗore. domin ƙuduri ne daga masu rikici da junan amma ba matsin lamba ne daga waje ba sai dai duk da haka masharhanta sun nuna damuwa cewa akwai muhimman batutuwa da yarjejeniyar bata kunsa ba brian adeba shine mukaddashin daraktan kungiyar policy for the enough project da ke birnin washington na kasar amurka mai burin ganin an kawo karshen cin zarafin dan adam ya ce yarjejeniyar ta bambanta ta kuma samu karbuwa daga dukkan bangarorin da ke rikicin sai dai bata cika ba domin bata warware dukkan matsalolin da ke kasa ba musamman na raba arzikin kasa da yi wa sashen tsaron kasa garan bawul. wannan dai shine karo na biyu na kokarin amfani da matakin raba madafun iko don kawo ƙarshen yakin basasa a sudan ta kudu makamanciyar wannan yarjejeniya da aka kulla shekaru biyu baya ta ruguje wannan kuma shine karo na sha biyu ana amincewa da shirin tsagaita wuta